التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين babu ma yi tahayyaru min addu'a ba mai bayani akan abin da aka zaɓe na addu'a ba da tashahhuri bayan tahiya walaysa bi wajibin ita wannan addu'a ba wajibi bace حدثنا مسدد هو ابن مسرحد قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان أن الأعمشي هو أن الأعمشي هو سليمان ابن مهران قال حدثني شقيق هو أبو سلمة عن عبد الله هو ابن مسعود قال ce kunna mun kasance idza kunna ma annabi in mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi salati cikin sallah kunna muna cewa assalamu alallahi amince tabbatar ma Allah min ibadihi daga bayi ne assalamu fulani assalamu aminci tabbata ala fulanin akan wani ba fulanin da wani ya anuna al mala'ika suna nuhin mala'iku idan kun kauci wannan kalima asaba kullu abdin fis sama'i asaba wannan kalima za ta samu kullu abdin dukkan bawa fis sama'i wanda ke cikin samai aw bayna sama'i wal ardi ko wanda ke tsakanin samai da kasai bayan wannan ga shi kun tahiyanan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu na shi Allah ilaha ba wa macincin bauta illallahu sai Allah wa ashadu na shaidi anna muhammadan hakika annabi muhammadu abduhu bawa ne na wa rasuluhu manzo ne na summa hayyaru min ad-du'a ajabahu ilaihi faidau. summa hayyaru sannan shi da min ad daga addu'a a ajabahu duk wanda ya shawa ilaihi gare shi faidau shi addu'a da ita ashe kenan tunda an ce an zaɓi a ashe na addu'a bayan sallah ba wajibi ce to wannan tahiya ita tahiya wadda an ka ruwaito. watan daga ah, ta hiyata wadda an karwaito daga wannan a amashu ya rawaito daga abdullahi ibn mas'udin ita wannan ta hiya watan ita azzabi na wasu daga cikin malumma ita ce zabi na wannan shafi'i da hamdun hanbalin da ishaqu ibn rahawaihi sun zabi wannan ta hiya shi kuma watan malikun aka radiyallahu anhu ya zabi ta ya zabi tahiyata umar ibn hadabi radiyallahu anhu wadda ya karanta suwa saman minbari gaba ga sahabbai masu dimbin yawa ita ce at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ita at da mun hada ga radiyallahu anhu an karwaito da gare shi kuma ita ke karanta suwa sama min bari gaba ga ɗan biyan sahabbai babu wanda ce ba daidai yake ba bisa ga wannan malikun an san ita zaba da shi da wannan laifin da sa'adin da auza'i sun zaɓi wannan tahiya din sannan kuma daga cikin magabata akwai wanda zaɓi tahiya ta wannan a abdullahi ibn abbas at-tahiyatu lillahi at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu mubarakatu assalamu alayka ayyuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu ita ma wannan tahiya daban take sai da lafazan sun kusanci wannan tahiya da mun haƙari yanzu ta abdullahi ibn mas'udin to duk wanda dai aka yi ta daidai babu mallam babu mallam yamsa hajjafatahu wa anfahu babu mai bayani akan mallam saha wanda bai shahi jabhatahu hanci ne ba jabhatahu goshinsa wa anfahu da hanci ne hatta sallah ya kare sallah wata idan kana sallah kana kana sallah ga wuri wanda kasance mai surdana in ka duka ka azu goshin ka in ka taso kasa za ta kama burɗo ma to kasan da karɓo ba musai an ce wurin merere ne za ka ga kasa za ta yi kamar ta wada ma cikin idanu to ashe in ka tashi kenan sai ka haka sai ka goge sannan ka koma miƙewa tsaye babu komai ga wannan to in ya kasance kuma ba goge ba to shi na shika bayani akan rashin gogewa din to shi na ce babu babin babun wannan babi ne mai bayani akan mallan yamsa hajab hatahu wanda bai goge goshi ne ba wa an fahu da hanci ne hatta sallaha ya ƙara sallatai to ita ga da aka shahiwa bayan sallamawa bayan an sallama a shahi hakan ga shin wannan jabaliya ne ko ko dai shar'iyya ne in ka ƙara sallah kana da ƙasa ga goshin ka kai haka ka shahi shin wannan sunna ne ko ko dai ba sunna bane illa dai al'ada ta tunda dai wata an talaci dan adam da son barin ƙasa ga goshi ne ba wanda ka son shi bar ƙasa ga jikin shi don haka shi kenan da ƙara sallah zaka tsare talaka maza goge wannan ƙasa din wasu maluma sun ɗauki wannan jabaliya ce ba aikin sunna bane sannan na ga hadisi wanda ke ban san matsayi ne ba ina da wannan hadisi kusan shekara 30 ko shekara 40 an anas radiyallahu anhu ana daga ana radiyallahu anhu watan anas ya kasance watan idan ya sallame sallah yace ya jo daga manzon Allah mata in ya sallame sallah shina cewa shina sa hannu ne dama hishahi kasa ga goshi ne yace Allahumma sab'anil ham Allahumma sab'anil ham wal huzna Allah ka tahiyar da bakin ciki da sun da gani sai shi kan hishahi da hannu dama ya kasance shina wannan wannan hadisi na saba da shi da dadewa sai dai gaskiya yanzu ban iya tuno inda hadisin yake a ballan ta zuwa bincike ne na san wurin da yake shi a cikin fatahu rahimi rahmani wani sharhi na na wani tahi sai dai ban san matsayin hadisin ba har yanzu to shi na yace ko hatta sallaha ya salla qala abu abdullahi sai buhari yace ra'aytu naga al-humaydiyya wato humaydi abdullahi ibn zubair malami ne kenan ya hataju bi hadha hadisi shina kafa hujja da wannan hadisi wanda ya kasance bayani ne shina tahe Allah ya musahal jabhata kashi shahi goshi ne fi salati lokacin sallah ta yake nan wa anfahu da hanci ne حدثنا مولمون Ibrahima هو farahidi قال حدثنا هشام هو الدستوائي أن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمى kala sa'atu na tambayi abu sa'idin al-hudri abu salma watan yace na tambayi abu sa'idin alhuduri fa kala ce ra'aytu rasulullahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jiru shi na sajada fil ma'i ga ruwa wa din da laka hatta ra'aytu hannika asara tsini ko fa yana laka fi jabhati higo shi ne ko mai shahibi kenan ashe kenan in kana cikin sallah ka duka ka aza goshinka ga ƙasa ka kwaso ƙasa in ka tashi ba sai ka shahe ba ka bari sai ka ƙara sallah gaba ɗaya ka shahe sai fa in kana gurin ta barbaɗa ma cikin idanu idan kana gurin ta faɗan ma cikin idanu in ka tashi ka shahe ta sannan ha goma sannan ka ce bari sallar ka akwai bambanci tsakanin ƙasa da laka ita ƙasa za ta barbaɗo ma amma laka ba ta barbaɗo maka don haka ashe kenan ba laihi in ƙasa ta agoge babu tazlimi ba mai bayani akan hukuncin sallama hadisi Isma'ila huwa تبوي قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث anna umma salma haqiqa umma salma radiyallahu anha qalat ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kasance idza sallama in ya sallama qaman nisa'u mata suna tashi shine kadi lokacin da manzo Allah ya sallama sallamawa tai wa makasai da shina zama kaɗan na kaula an ya koma gabanin ya tashi qalam ibn shahabin ibn shahabin yace fa ura ina zato wallahu alam Allah addathani anna mukusahu haqiqa zan manzo Allah yana zama likayyan fuzun nisa'u saboda mata mata su hita qabla an yudriku hunna min man yasrafa min alqawmi qabla gabanin an yudrika hunna cikin musu man yasrafa wanda ya hita min alqawmi daga cikin mutane watan su ba su ittidara ka dan manzo Allah in yayi sallah ya kare sallar bayin ta wannan ana bayani akan sallah ta subahin ko kuma sallah ta isha'i manzo Allah in yayi sallah isha'i tare da mata ko ya sallar subahin tare da mata to shi na dan jinkirin zama shi na zama bai tashi ba saboda manzo Allah in bai tashi ba wanda ka tashi daga cikin maza sai ya tashi sannan a tashi to shi na sai kasance manzo Allah sai shi dan zamna jim hakan ga daidai gurgurun mata sun hito da maza ko sun hita ba su ci musu ga hanya don hanyar da mace ta bi namiji ba zai haɗu da ita ba to wannan sallar isha'i kenan da sallar subahi to ina ga sauran salloli kenan kaga ba su yi bayani shi na zuwa akan hakan to wannan hadisi shi na gudun sallama guda na akai ba sallama duba. babu yusallimu hina yusallimu al-imamu babin wannan babi ne mai bayani yusallimu watan shi shi mai biya shi na sallamawa hina yusallimu al-imamu lokacin da liman ke sallamawa ashe in liman ce assalamu alaikum gabanin shi kare kai ma sai ka bi shi kai tare wannan hadisi shina shina gudun haka ko kuma a akwai tare da shi ko kuma sai ya kare sanan kai wa kana umara abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ya kasance radiyallahu anhu ma ya kasance yastahibbu ya so idza sallama al-imam idan liman ya sallama an yi sallama man halfahu sannan wanda abba gare shi sallama shi abdullahi ibn umar abin da ya zaba ya zabi cewa idan liman na sallah in ya kai karshen sallah sai ya ce assalamu alaikum sannan kuma ku ce assalamu alaikum ba da farawa ta ba ku fara ku kare tare da shi ko kuma ta ku kare ba gare shi kadan na حدثنا هبام بن موسى قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا مؤتمر هو ابن سليمان عن الزهري دق زهري أم محمود بن ربيعي دق أم أمر دق مأمر راشد البصري عن الزهري دق زهري أم أم محمود بن ربيعي دق محمود بن ربيعي عن اتبان دق اتبان هو ابن مالك ala ke sallai na mun yi sallah ma annabi shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inji shi itibanu fa sallamna mun ka sallama hin da sallama lokacin da manzo Allah sallama wannan shi amma kasudi ta jima babi fa sallamna hin da sallama wa tambayi mai bayani akan mutun na sallamawa lokacin da liman ke sallamawa babu mallan ya rudda salama alal imami to fa sallamna hin da ko fa sallamna mun ka sallama hin da sallama lokacin da manzo Allah ya sallama to wannan abinda maluma sun ka tafi akan kenan wasu maluma sun tafi akan cewa wannan hadisi yanzu da muka karanta na ita ibn malikin da hadisi na wannan ummu salma dukkanin wannan hadisan suna gudun cewa manzo Allah sallama guda shike ba sallama biyu ba wanda sun kace akan cewa manzo Allah sallama biyu suka yi sun dogara da hadisi wanda watan wannan musulmi ya ruwaito daga Abdullahi ibn Mas'udin da shi da Al-Qabtun daga wannan a wannan Sa'dun Abi Waqatin su adda riwaya ta sallama guda biyu to kuma akan haka nan ukaili ya tahi da shi da ibnu adubari annamari hamma ibnu adubari annamari yake sallama guda cikin sallah wata riwaya ce wadda kasance mai illa riwaya ce tana da illa sallama guda cikin sallah to bisa ga wannan dai hadisi na sallama biyu akai ne an yo wannan riwaya daga abubakar an yi ruwaya ta sallama du daga umar an yi ruwaya ta sallama du daga aliyu an yi ruwaya ta sallama du daga daga daga abdullahi bin mas'udin wa'annan dukkanin su sun yi ruwaya ta sallama du sannan kuma wannan shi a ra'ayin wannan shi a ra'ayin wannan sufyan sauri shi a ra'ayin shafi'i shi a ra'ayin ahmadu bin hanbalin shi a ra'ayin isa ibn rahawaihi sannan kuma shine ra'ayin a wannan Abu Hanifa radiyallahu anhu duk wannan sun tafi akan cewa sallama biyu aka cikin sallah shi kuma wannan sun dogara da waɗannan hadisin da daga mun ka faɗi yanzu guda biyu shi kuma malikun na asman radiyallahu anhu ya tafi akan cewa sallama guda aka cikin sallah riwaya ta sallama guda an ruwaito ta daga Umar daga wannan Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu an ruwaito ta daga Aisha radiyallahu anha an ruwaito ta daga Salamatun al-Akawai an ruwaito ta daga Anas Malik radiyallahu anhu sun tahi akan sallama guda akai to tahiyya ga akan sallama guda ita a fahimta ta malikunu anasin ita a fahimta ta wannan laysun sa'adin ita a fahimta ta ta wannan al'auza'i sun tahi akan cewa sallama guda aka cikin sallah to kuma hujja su wadda a gare su ita ce riwayar da an koyo an anas radiyallahu anhu wadda kasance riwaya ce ta wannan atabari wadda yiwo riwaya min tariq ibn sirina wa anas min tariq ibn sirina daga hanya ta ibn sirina da ibn bisri dukkanin su an anas daga anas annabi yace sallaitu halfa rasulullahi sallallahu alaihi sallama wa abi bakarin wa umar wa usmana kulluhum yusallimuna taslimatan wahidatan dukkanin su akanu yusallimuna taslimatan wahidatan dukkanin su sun kasance suna sallama sallama guda wannan abinda an karwato kenan da gare su bayan wannan kuma a wannan abdurrahmanin da abdurrahmanin abilela laila ya yo riwaya daga ya ga aliyu abi dalibin yace na sallah bayan aliyu abi dalibin ya kasance shi na sallama guda ga sallah kenan mun samu riwaya daga manzo sallallahu alaihi wasallam ta sallama guda wanda ya kasance an harimin manzo na sallallahu alaihi wasallam ya ce na sallah bayan manzo Allah sallama guda yayi na ya sallah bayan Abubakar sallama guda shi kai na ya sallah bayan Umar sallama guda shi kai na ya sallah bayan Usman afan sallama guda shi kai sannan mun samu riwaya ta Ayyubu shi ma an anatin daga Anas hayyo waje dai irin waccan riwaya sannan mun samu riwaya ta wannan Abdurrahman ibn Abi Layla ya ce ya yi sallah bayan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shi ma sallama guda shi kai to bisa ga wannan ruwayoyi bisa gare su na wannan ibnu abi sheba ya tafi cikin al-musannifu ya kawo ruwayoyi masu yawa akan sallama guda sannan kuma bai haƙi radiyallahu anhu ya kawo ruwayoyi masu yawa akan sallama guda bayan wannan sannan kuma wannan a wannan a wannan to gashi a tahawi fi shahi ma'anil asari ya kawo ruwayoyi su ma masu yawa akan sallama guda to bisa ga wannan sai dai dabar ya ci to mun samu riwayoyi masu sallama guda mun samu rawar masu sallama biyu sannan riwaya da ukaili a da shi da ibnu adubari sun kaso na cewa hadisin da ya zo a kan sallama guda ma'alulun maluma sun gita musu sun kawo hadisi wanda kasance ba masu illa ba ana cikin wannan sai shi wannan abdurrahman ibn mahdiyin an san matsayi ne ga hadisi yace dukkanin hadisai na sallama biyu su ko ni gare su abinda ma ce la asal laha cewa ya duk hadisai sallama ba su da asali to sai dai a tabari ya tsaya tsakiya ya ce to in dai mun kadiba mun samu hadisai daga manzo sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai na sallama biyu mun samu hadisai daga manzo sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai na sallama guda don hakan ga ashe kenan ko wani ingantacce na kuma ko ne ka yayi daidai <laughs> sani sani hadisna abdan babu mallan ya rudda salama alal imami bai mai bayani akan wanda bai mai da sallama ga limami wa katafa bi taslimi Hmm? babu mallam ya rudda salama alal imami ko to na ku haka samu ku to akwai masu mallam yara to mi a cikin magana ku babu mallam yara radda salami alal imami to ai dai na ba su da bambanci babu mallam yara radda salami alal imami babu mallam ya rudda salama alal imami wa katafa tafa yawadatu uku bi taslimi sallama ta sallah guda kawai ta isa in ya sallama wannan bai mai suwa gehen limami in an kace ka mai suwa gehen limami ga ma sallama biyu sun yi sallama uku kenan kai guda dama assalamu alaikum assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shi kuma ta mai sallama guda assalamu alaikum assalamu alaikum yayi guda yawa kai ne guda wa liman guda to sai suka ce wannan babi na wanda aka kula akan wanda bai ga mai da sallama ba ga limami yau wadatu da sallama guda ta hita sallah kawai حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله هو ابن مبارك قال أخبرنا معمر هو ابن راشد عن الزهري دغ زهري قال أخبرني محمود بن ربيعي وزعم يتي أنه أقل رسول الله يا فهمتي منزون الله صلى الله عليه وسلم wa aqalla majjatan majjaha min darwin sannan kuma ya fahimci ruwan da manzon Allah ya ɗebo ya sha ga gugar da a cikin gidansu ga gugari je gidansu manzon Allah ya zo gidansu Mahmudu na Rabi'i lokacin nan shi shina da shekara biyar sai manzon Allah ka ɗebo mai ruwa cikin rijiya ya sha ruwan suna ga guga bayan manzon Allah ya sha sai ga Mahmudu ya tsira mai ido shina kallo ne sai manzon Allah gumtsa ruwa ya watsa mai ga huska ya mai du'a ba irin wargin da aka wa yaro to shi na ce waza ama shi wannan mahmudun rabi'i waza ama ya ce annahu aqalla rasulullahi ya fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa majjatan majjaha min darwin sannan kuma tan ya fahimci ruwan da manzon Allah ya gumtsa ya watsa mai ga huska ta min darwin wanda an ka ɗebo daga guga na rijiyar gidansu na fi dare wanda kasance can gidansu kala ce na ji itibanu na malikin ji itibanu ibn malikin al'ansariya. sun masa annan a hada bani salimin shi a cikin ɗaya watan ɗaya daga cikin banu salimin sunan kabila na ƙala shi watan wannan wannan nuna malikin ya ce kuntu na kasance usulli qaumi ina shugabantan mutane na ga sallah ina limanta su bani salimi su ne bani salimi fa ataitu nabiyya nizo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu nace inni ankartu basiri ya manzo Allah ina musanya gani na ban gani sosai wa inna suyula sannan bayan haka nan tafki tafki na ruwa asuyula ta fukka tahulu baini wa baina masjidi qaumi suna sha maka cewa tsakanina da masallacin kaina da masallacin mutane na falawadittu wallahi na ci annaka cewa kai je ta da ka zo sallaita kai sallah fi baiti cikin gidana makanan kai sallah ga wani wuri attahizuhu in riki wannan wuri masjidan masallaci fa qala attahizuhu masjidan ko hatta attahizahu wa ta haɗe rike shi masjidin masallaci wannan ainihin sabanin riwaya ne hatta attahizahu masjidan ila attahizahu masjidan ko kuma attahizahu masjidan in rike shi masallaci fa qala sai manzon Allah ya ce afalu zan yi wa da kace insha Allah in Allah ya so fagada alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya zo inda nake da sahi wa abubakar ma'aku abubakar na tare da shi ba'da ma taddan naharu bayan rana ta dan yi zafi kaɗan na fasta azan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sallama fa azanta lahu ni ba manzon Allah dama shigowa da manzon Allah ya shigo fa la yajlib bai zauna ba hatta qala hayyace aina tuhibbu an usalli min baitika ina haka so in yi masallaci cikin gidanka fa ashara ilaihi min al makan alladhi ahabba yin nuna mishi inda ka son shi mai sallah shi manzon Allah ce nan za a yi ma sallah kenan manzon Allah da kai ne shi guda mai inda za a yi ko kuma nuna manzon Allah ya shi ka son a yi mishi ko kuma sun ka nuna tare fa ashara ishara ilaihi gare shi nan makana daga wuri allazi ahabba an yusalli fihi wanda yake son shi mai sallah gare shi fa qama manzon Allah ya tsayo shi kuma tan yace fasafamna mun kai sahu safu halfahu bayan manzon Allah summa sa'annan sallama manzon Allah ya sallama wa sallamna mun ka sallama hina sallama lokacin da sallama babu mallam ya rudda salama alal imami wa ka tafabi limi salati wannan shi amma kasudi ta jama babu. babu zikir ba'da salati ba mai bayani akan zikiri bayan sallah hadisna ishaq ibn sarin qala hadisna abdur razaqi qala ahbarna ibn jurayj ahbarani amrun anna abama abbas ahbarahu anna ibn abbas akwai lokaci ko حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني قال أخبرني أمر أن ابن أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن أن ابن عباس حقيقة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله يشهد سوء أخبره يا فدا مشي anna rab'a sauti bi zikiri hakika daga murya da zikiri shine kabbara ko abin da ya kama da ita hina yan sarifin nasu lokacin da mutane suka hita mina wakatu wace daga sallah ta farilla kana ya kasance ala ahadin nabi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yace kuntu na kasance alamu ina gane karewa sallah ta manzo idan sarrafu in sun ka hita bi zalika da wannan kuntu na kasance a alamu ina ganewa idan sarafu idan suka yi ta sallah ina ganewa da mi bi zalika watan da kabar bari idza sami'tuhu in ji kabar sahabbai kenan abdullahi ibn abbas ya kasance ba lokaci lokaci shiga sallah cikin masallaci ba saboda shina na karamin yaro حدثنا علي بن عبد الله to bisa ga wannan na maluma suka ce babu komi watan bayan sallah ana daga murya da zikiri wasu maluma suka ce a'a wannan sahabbai sun yi domin ta'alimi domin karantarwa a gane an yi sallah an kare wanda ke sun zuwa masallaci ba sai ya zo an riga an kare sallah an ce in sun kare sallah suna cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to shi na ce ina jin wannan kabara ta su lokacin su haƙa da sallah حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني ابو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت kasance كسانci arifu ina kare ana gane a ariku ina gano in kida a salatin nabi kare wa sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bitta kabiri da kabarbari can ya ce bi zikiri nan ya ce bitta kabiri قال علي هو ابن المديني حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أمر دق أمر هو ابن دينار kala kana abu ma abadan abu ma abadan ya kasance asdaqa mawalim da abbasin shi an mahi gaskiyan dukkanin watan mawalim da abbasin kenan hasu ikira mata mawalim da abbasin duk wannan ya hisu yawan gaskiya kala aliyun aliyun ibn madini yace wa ilmu ilmuhu sunani nafizun watan shi asunan wannan abu ma abadan حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا مؤتمر هو ابن سليمان an ubaidullahi daga ubaidullahi an ubaidullahi ibn an ubaidullahi umar ibn an ubaidullahi ibn umar ibn habs habs ibn asim ibn umar ibn hadabi an sumayyin maulan abbas an abi salih nisimani an abi hurairah daga abi hurairah radiyallahu anhu qala ja al fuqara talakawa sun zo ila nabi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce shi Abu Hurairah shi na cikin su fa qalu suka ce zahaba ahlud dusuri mawadata sun tahi min al amwali wata min al amwali sune kuɗi min nan bayaniya ce zahaba ahlud dusuri ma'abuta wadata sun tahi minar al-amwali abinda ake kira ad-dusuru min al sune kuɗi sun tahi bi darajatil ula da daraja madaukakiya saboda sadakokin da suka yi da kuɗin sun samu kusanta ga Allah ha Allah ya basu daraja madaukakiya wannan ilmi muqimi sannan Allah ya basu su ni'ima da wamammiya ita ce aljanna yace mina na yusalluna suna sallah kama nusalli tankwar muke sallah wa yasumuna suna azumi kama nasumu tankwar muke azumi walahum faradu amwalin amma bayan wannan kuma suna da hihikun da Allah ya ba su na kuɗi ya hujju na biha suna hajji da ainihin kuɗin da Allah ya ba su duk shekara suna zuwa makka saboda suna da abin hawa suna da guzuri mu kun ba mu da abin hawa ba mu da guzuri ba mu samun koci ba mu samun zuwa koci shekara wai a ta runa sannan suna umra marra ba da marra lokaci bayan lokaci saboda suna da abin hawa suna da guzuri wa yujahiduna sannan kuma suna jihadi da kuɗin da Allah ya ba su suna sayan makamai suna sayan abin hawa bayan wannan kuma suna taimaka mutane da guzuri wanda ba su da guzuri wajen yaƙi wai ta bayan wannan kuma suna sadaka duk don hakan ga ashe kenan sun tsere muna kware kware da gaske har sun samu daraja ya ga Allah sannan kuma sun samu ni'imar dawwamammiya don haka sun tsere muna qala sai manzo Allah ce Allah uhaddisukum shin kuna so in ba ku labari bima bima ayan hasum abin da kasance idan kuka yi riko da shi a darakatun kuna cimma man sabakun duk wanda tsere muku da irin waɗannan ababa duk wanda tsere muku da yawan haji ko da yawan umra ko da ainihin jihadi ko da sadaka za ku cin mishi wallam yudrikukum ahadun ba wanda ka cin muku ba a adakun bayan ku ba wanda ke ci muku bayan ku wa kuntum za ku kasance hayanan ku an mahihita wa tamma antum bayna zahranaihi duk wanda kuke gaba gare shi duk wanda kuke tare da shi za ku kasance ku ne mahihita da gare shi illa ma amila mithluhu illa ma amila mithluhu sai wanda irin aikin da kun ka aikata mina na sai manzo Allah ce tusabbihuna ku yi tasbihi wa tahmuduna sannan kuma ku yi tahmidi wa tukabbiruna ku yi kabbara halfa kulli salatin bayan kowace sallah salatan wa salatina shin duk a game su gaba dai ayi salatan wa salatina kenan in haka nan ayi yi sha ɗaiɗai. sai shi a wannan su banyin sai su man ce fata lamna mun ka samu saɓani bai na tsakanin mu fa ba abu na ce nu tabbihu salatan wa salatina za mu tabbihi salatan wa salatina wani hamadu mu ce alhamdulillah salatan wa salatina wa nukabbiru mu kabbara a wa salatina arba'in da hudu faraja'at ya ce ni koma ga Abu Huraira fa ƙala sai ce ta ƙulu subhanallahi kace subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar hatta yakuna hunna hatta yakuna minhunna har shi kasance daga wannan kulluhunna dukkanin su salatan wa salatin 33 hadathna muhammad ibn yusuf qala nasu sufyan huwa imnu ena an abdul malik ibn umayr an warradin katib al mughira ibn shuba qala amla alayya almugitu na shuba mugira dan shuba ya kada ya faɗa mini yana yana karanta mini ina rubuta ba yana faɗi ina rubuta ba ya faɗa mini ta kitabin akan wata takarda ila muawiya wanda ce in rubuta zuwa ga muawiya abinda muawiya ce shi na so mugitu na shuba shi faɗa mai addu'ar da manzon Allah kai ko addu'a ake ko addu'a da ake bayan sallah sai dai shi wannan warradu katibul mugira ne shi kawa mugira shine ainihin magatakarda na mugira sai mugira ce kawo takarda da alkalami ya kawo kaza da aka mace ta rubuta zuwa ga muawiya shi na ce sai ki tada akan wata takarda da yasa na rubuta mishi ila muawiya zuwa ga muawiya annan nabiyya haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama <coughs> kana ya kasance ya kulu shi na cewa fi duburi salatin bayan kowace sallah <coughs> fi duburi kulli salatin sai dubur bayan kulli salatin kowace sallah makatubatin wace tafarilla shina cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir la ilaha ba mace cincin bauta illallah in ba Allah ba wahdahu shi kadai la sharika ba abokin tarewa da ku gare shi lahul mulku mulki gaba ɗaya nashi na wa lahul hamdu cincinta godiya gaba ɗaya tashi ta wa huwa ala kulli shay'in qadirun haqiqa Allah mai iko na akan komai Allahumma ya Allah la mani babu mai hani lima abaita ga abin da ka basuwa wala mudiya ya Allah ba mai basuwa lima man ataka dukkan abin ga dukkanin abin da ka hana wala yanfa'u zul jadd minka jaddu al jadd kokari wala yanfa'u wa zai hunhani zal jadd mai kokari ba minka da gare ka walayan yanfa'u zal jaddi minkal jaddu aljiddu aljiddu aljaddu kaka aljaddu kaka wala ba zai amfani zal jaddi mai kaka ba inda minka ta gare ka wannan ita fassara ta ta wani malami yace nan ga aljaddu aljaddu nan ga idan aka ce aljaddu abun abi aka mihi to abin da shi kamin nan ga wallahi wala fa'u hadan nasabuhu ba wani mutum wanda dangantaka ta yake amfani ne ga Allah sai aikin ka na kwarai dangantaka ka ba za ta amfane ka ba wala yanfa'u zal jaddi min kal jaddu al jaddu kaka wala yanfa'u ba zai amfani zal jaddi mai kaka ba min ka daga gare ka haka wasu maluma suka fassara to wa suka ce wala yanfa'u inda daqiqil idi yace ko da haka za a ce nan ga wala yanfa'u zal jadd min kal jadd al jadd kokari ko al jadd kaka wala yamna'u wala yanfa'u inna a fassara shi da yamna'u yace wala yamna'u ba zai amfani ba zai kare zal jadd mai kaka ba minka daga azabuka ya Allah wannan wannan fasara kenan in an ka fasara da aljaddu wasu ka ce a'a abinda aka nuhi nan ga aljaddu kokari wannan ita fasara ta wannan kurdabi kurdabi ce abinda aka nuhi nan ga wala yanfa'u zaljadd min kaljaddu a wala yanfa'u zaljiddi min kaljaddu to aljiddu kokari wala yanfa'u ba zai amfani zaljiddi mai kokari ba minka daggare ka watan wai kokarin mai kokari ba zai amfane shi ba sai maluma suka gitta ma ainihin shi kuɗabi suka ce ba haka bane kokari na amfanin mai kokari ga Allah saboda Allah ya ce ai kokari tunda Allah ya ce ai kokari ashe kenan kokari na da amfani to ba a cewa kokarin mai kokari bai da amfani ga Allah sai dai wasu maluma sun kace a'a abinda kurdabi ka nuhi nan ga wala yanfa'u zal jiddu minkal jiddu aljiddu kokarin mai kokari wala yanfa'u ba zai amfane shi ba watan zaljaddi shi zaljaddi shi mai kokarin nan kokarin nan ba zai amfane shi ba minka daga azaba ka ya Allah ko minka daga gare ka ya Allah in bai haɗu da rahamar ka in bai haɗu da karɓar ka ba ashe kokari in bai haɗu da karɓa ta Allah ba kokari bai zai amfani mai kokari ba wa zalika bi fadlillahi wa rahmatihi wannan falla ce ta Allah da rahama ta sai wannan a wannan imamu imamu nawayi yace to lalle haƙiƙa fassara jaddu bil fatah ya fassara shi bil jaddi ya fassara shi bil kasari in an ka fassara al jaddu ana nuhin watan algina wadata in ana nuhin wadata wadata da Allah ya baka na yaya wadata da Allah ya baka na kudi, wadata da Allah ya baka duk dai abin wadata wanda Allah ya baka ba zai amfane ka ba ga Allah sai in ka samu rahama ta Allah da fallata shi da amfanin ka wa qala shuba shuba yace an abdul maliki daga abdulmalik ibn umair wancan wanda an mutum shi gabata wa qala shuba an abdulmalik bi hadha da irin wannan wa an al-hakami an yi riwaya daga hakamin ibn utayba an al-qasim ibn muhayb an an al-qasim ibn muhaimirata daga qasim ibn muhaymira an warad daga warad shi ne ibn mugira bi hadha da irin wannan warad ibn mugira watan an yi riwaya daga gare shi wane ne yi riwaya gare shi al-hakamun utaybata anil qasimi daga qasimin muhammadata an waradin bi hadha da irin wannan wa qala al shi kuma ta hasanu bisri ya fassara abin da aka ce majiddu yace jaddun ginan jaddun ginan watan kenan wala yanfa'u zal jaddi kal jaddu al jaddu kokari al jaddu wadata wala yanfa'u za ta amfani zal jaddi mai wadata ba minka daga gare ka ya Allah sai ya samu rahama rahama ka za ta amfane shi Hmm. eh wa nukabbiru cikin hadisin da muka karanta suka ce wa nukabbiru arba'an wa salatina za mu yi kabbara Allahu akbar arba'an wa salatina arba'in da a talatin da hudu can mun yi a subhanallahi subhanallahi talatan wa talatina alhamdulillahi talatan wa talatina allahu akabar arba'an wa talatina talatin da hudu sun zama ɗari kenan ga wata riwaya nukabbiru ga wata riwaya abinda abinda riwaya ta zo wata nusabbihu salasan wa talatina wa nahmadu salasan wa talatina wa nukabbiru salasan wa talatina wa nahtimu mi'atan bila ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun sai maluma suka ci to ga riwaya ta zo wannan a nukabiru arba'an wa talatina nan kuma nukabiru salasan wa talatina ya za mu yi da su sai maluma sun kace to tunda kowanne ya inganta yadda za a yi nan ga sai ka ce wata in kai bara talatan wa talatina sai ka tun haida la ilaha illallah wa la sharika lahu ta zan ita ce ta 101 ko sun kace a'a in ka taho nan dai ga sallar ka ta farko za ka yi kabbara salatan wasu salatina in wata sallah ta jiyo za ka yi kabbara a in wata sallah ta zo sallah ta farko za ka yi kabbara arba'an wasu salatina in wata sallah ta zo sai ka yi kabbara salatan wasu salatina ka cika tarihi bila ila bimi bila ilaha illallah wa hula shirika lahu abin za ka yi kenan kaga an yi jam'i wasu maluma sun kace jam'i na yiwa haka suka ce ayi wasu sun kace a'a riwaya ta arba'an wasu lafiya tana nan yan kai dari kenan haka nan riwaya ta salasan wa latina wayan ka cika ta dari bila ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu hayyu la yamutu ala kulli shay'in qadirun kuma yayi daidai duk wanda kai daidai na alhamdulillah eh Eh. ba a sata ba to ina ganin kida ta kadimi tahiri yi kadibar hashiya ah, wannan suna ce mishi ruwaya ce ga wannan ruwaya wadda aka hannunmu babu shi da ruwaya da aka hannun ku babu wannan ziyada ta mu kuma da aka hannunmu a akwai wannan ziyada din habiba mai hadiba na za mu tashi ina ne wani adiba misbahu rawi al-ihwatu wal ahwatu zaka al hatabi zaidun umaru wa fi aliyin wa aqilin ja'faru abadu sahalun ahuhu usmanu kaza sa'idun kaza sa'idun kaza sa'idun amruhum abanu banu uyaynatahum sufyanu أجلهم وآدم إمران كذاك إبراهيم مع محمد وحمسة ما حدثوا كأحمد ثم بنو سيرينهم محمد وأنس يحيى هواهم سند ومعبد وحفصة كريمة لم تروي منه أمارة وسوداء وفي بن الحارس مع مقرني مهاجرين سبعة وأمئني وفي بن الحارس مع مقرني مهاجرون سبعة وأمئني الإهوة والأهوات ‘yan مزاد maza da abin da an amfani sanin wannan saboda kada ka tarar da wasu mutum biyu wanda kasance sunan mahaihinsu sunan mahaihinsu ya dace ka aza ɗaya mutum guda ne ba ɗaya mutum guda ne ba kamar irin wannan abdullahi ibn dinarin da amru ibn dinarin kaga dukkanin su sunan mahaihin ko su dinari kuma lokaci guda sun kai kusan malumman su guda kuma kusan lokaci guda suka cika to ba yan uwa bane to shi na ce za ka ba kan zaka wannan haddabi wannan banul ko banul ina jin yahi bane wannan banul watan sune banul haddabi dawa dawa ne zaid ibn hattabi umar ibn hattabi ya fara da mutum biyu wanda kasance yan uwa ne sahabbai wa fi aliyyin sai kuma ga wanda kasance yan uwa ne su kuma su uku yace wa fi aliyyin wa aqilin ja'farin haka nan kuma <coughs> daga cikin yan uwa hmm? daidai na alaƙa wa fi aliyin wa aqilin ja'farin ko wa fi aliyin daga aliyu wa uqailin da uqail ja'farun haka nan watan ja'farun ja'farun ya tabbata fi aliyin daga aliyu wa uqailin da uqailu sai a ce aliyu na abi dalibin uqailu na abi dalibin ja'farun na abi dalibin Abadu sahalun ahu usmanu abadu abadu abadunu abadunu hunayfin sahalunu hunayhim sahalunu hunayfin ahu dan uwa ne usmanu usmanu shi ma ibn hunayfin watan yan uwa uku uku kenan kaza haka nan sa'idu watan ko shi kuma can sa'idu na usmana wannan tabi aiki ne wannan sahabbai ne muka kare kaza haka nan sa'idu akwai sa'idun watan ibnu usmana akwai umarun akwai amr akwai amrun usmana sannan akwai abanun usmana su kuma wannan ɗayan usmanu ne banu ta sannan su kuma watan ɗayan uyainatu kuma su sufyanu sufyanu na ta. ajalluhu shine mahi girman su wa adamu nu uyanata wa imran nu uyanata kaza haka nan ibrahimu ibn uyana ma tare da muhammadu nu uyanata ya kawo guda biyar su kuma da kasance dukkanin su yan uwa ne dukkanin su yan uwa ne yace wa hamsatun ga guda biyar nan ma haddasu wanda kasance su kun musu karantar ba an ce su banu uyana su goma suke biyar su ne wata muhaddisuna biyar ba muhaddisuna bane daga su sai malum su haka guda biyu akwai ahmadu ibn uyaina mi sai ce ka ahmadin sannan summa banu sirina sannan banu sirina kum Muhammadu sirina wa su sirina wa iham sirina yace hawahun sanadun sun zo cikin inadi guda watan abinda inadi yake watan Muhammadu sirina an ahihi yahya ibn sirina an ahihi an nasmin sirina watan muhammadu sirina ya yi riwaya an ahihi daga dan ya yahya ibn sirina shi kuma yahya hannu sirina <coughs> ya yi riwaya an anas ibn sirina daga an ibn sirina shi kuma ta an ibn sirina ya yi riwaya an Maliki ibn malik radiyallahu anhu don haka ce hawa sanadun wa ma'abadun sannan shi kuma ta akwai ma'abadun wa hafsatun akwai ma'abadun sirina akwai hafsatu Binta sirina akwai karimatu binti sirina dukkanin wa'annan dai sunana na ce to lan tarwi minhum amratun wa saudatun amratun sirina wa saudatu binti sirina lam tarwi wa'annan wa ba minhum daga cikin ɗiyan sirina watan sirina Allah albarkace shi da ɗiya masu yawa an ce ɗiya ishirin gare shi bawan Anas ne sami wa fi ban al-harisi ma'a muqarrini muhajiruna sam'at muhajiruna sab'atun ku amini wa fi banil harisi akwai banil harisi su kuma ta yan uwa ne su kuma su bakwai suke ma tare da muqarrinin akwai banu muqarrinin muhajiruna in ka tara su dukkanin su sun yi hijira sab'atun su bakwai suke wa am'ini ka kyautatar da ka wannan shi na magana da hakimin da wannan hakimin ne sabori hakimin ne sabori yace akwai ban mamaki akwai riwa mai ban mamaki ita ce akwai yan uwa su bakwai ɗayan harisu a wannan a muhajirun sab'atun banu mukare ne to shi na ce akwai banul harisi tare da su banul harisi ya ce sun hi banu muqarinin shaharta lokacin jahiliya haka da lokacin musulunci sai hakimu ne saburi ya da daga ya gare su yace akwai banul harisi ɗayan wannan harisu sun yo hijira su bakwai da makka zuwa madina su kaɗai ne aka samu yan uwa bakwai sai suka ce ba haka nan na ba akwai banu muqarinin a haka nan ne suka ce akwai banu mukari ne su ma ayan kadiba su ko su bakwai suke sun yi hijira da maka zuwa madina to shi na ce fi banal haris ma muqarinin muhajirin sab'atun su ne wato ma sun ka hijira su bakwai wa am ina hakiyata da dibinka dan shi banu muqarinin ya kawo bai kawo banu haris ba sai ce to ai akwai banu haris sun su shaharta lokacin jahiliya sun su shaharta lokacin musulunci alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiba abu waitul ihwan shahi na الدليل على حدوث العالم الدليل حجة على حدوث العالم غفار وتالكي ومما يدل على حدوث العالم abin da ke nuni akan faruwar halittu ta gayyurin sifati canjin sifofi alaihi ga dukkanin abin da ya kasance alam ne wantikalihi da ciranta ta min halin daga wani hali ila hali zuwa ga wani hali ciranta shi daga wata sifa zuwa ga wata sifa ka qaulihi ta'ala tamkazance ta'ala da haka wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wa liyakuna min al muqinin falamma janna alayhi al layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al afilin falamma ra'a al qamara bazigan qala hadha rabbi فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين سورة الأنعام آه وكذلك wannan ishara ce zuwa ga hujja wadda an ka binciko daga kasancewa dukkanin watan halulluka na maujudai tsakanin sammai da kasai hadisai ne shi na cewa kazalika tamkai da muka tusa ma ibrahimu sani na kaɗaitar da Allah cikin zuciya ta yi nuri ibrahima haka muka nuna ma ibrahima malakutar samawatul ardi mulkin sammai da kasai wata muka nuna mishi malakutar samawatul ardi mulkin sammai da kasai su ne rana da wata taurari da abin da ke cikinsu, su ya kuna. domin ibrahimu shi kasance milar muqinin cikin masu cewa masu imani da gaskiya saboda can dori ibrahimu alaihi salam an cusa mai shirya cikin zuciya shi na da aka cusa mai cikin zuciya ta tamkai da aka tamkai da manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah cusa mai shirya cikin zuciya ta ya so kadaita kawai bai son zama cikin mutane shi ma ibrahimu alaihi salam haka Allah cusa mishi ta shirya cikin zuciya waliyakuna domin shi kasance mai muki ne cikin masu kankancewa masu imani nan gaba saboda lokacin nan watan ba aiko mishi ba kenan ne aike kenan falamma janna alaihi lailu falamma lokacin da janna alaihi lailu watan dare ya ruhu gare shi dare ya ruhe shi sosai dare ya ruhe shi ko ina bai ganin komai in ba sararin samaniya ba wannan shi na gudun ibrahim alaihi salamu kenan ga hili yake ba ainihin cikin ɗaki yake ba yana waje janna alaihi lailu jannan janna alaihi lailu jannan waje nuna ta tarafu dare ya ruhe shi falamma falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban sai ya ga ɗaya daga cikin taurari an ta gani ɗaya daga cikin waɗannan taurari guda su ta gani daga cikin taurari saboda waɗannan taurari suna cikin taurari masu tsananin haske lokacin da ya kasance shina kwance ko shina zaune ko shina gincire ko shina tsaye kuma cikin mutane ne ma saboda waɗannan ababa da a cikin sararin samaniya fallon ma alaihi layl lokacin da dare ya ruhe shi zagaye shi ko ina ba komai in ba haske na taurari ba da rana ba haske turwari ba da wata su kaɗai ne a cikin sararin samaniya wallan ma janna alaihi lailu ra'a kaukaban sai ya ga ɗaya daga cikin taurari lokacin da gwanan tauraro kala ce haza rabbi wannan farban kadda cike nan kamar yadda kuke cewa haza rabbi wannan shine abin bauta ta wannan shine jawo hankalin su kashe zahin cewa wannan ba abin bauta ne ba ba za su tsaya su saurari hujjar shi ba don haka suke haza rabbi wannan kadda cike nan shine Allah na wallan ma afala lokacin da wannan tauraro ya bace kala tace la uhibbul afilina ay la uridul afila ilahan ni kan bani nuhin bani son wanda ya kasance mai bacewa ne shi kasance shine ilahan shine abin bauta gare ni saboda mi to in shine abin bauta to ya bace din kuma bukata ta taso ta in roƙe shi ko in bauta mishi ya zan bauta mu wanda ban gani ya zan bauta mu wanda ban sani ba ko kaga wannan wata mota ce babbar wata a ce kuma ya bace gashi kana gani don haka kake bauta mishi kuma gashi ya bace kuma ka ci gaba da bauta to in ka ci gaba da bauta kana nan kana bauta mishi amma bai kusan kana bautar ba kenan saboda bace don haka ce la uhibbul afilina ba ni son dukkanin abin da ke bacewa don haka gashi kenan wannan bai zama abin bauta wannan sai ya kadaitar da tauraro da cewa shine ilahu saboda shina son shi guda musu watan kada a yi ta'addudi ga alihatu a ɗauki a ɗauki ilahu guda a bauta mishi to kuma ko ilahu inda za a bauta mu makadaici ne adiba a gani shin mai ta gayiri ne ko wanda bai ta gayiri idan yana karɓar a ashe ba abin bauta bane wallan ma a fala lokacin da wannan abin bauta ya bace kala ta ce la uhibbul afilin ne kan bani sun duk abin da ke bacewa duk abin da ke ruhuwa bani son shi wallan ma ra qamar bazigan lokacin da ya ga wata shi ma ya fito qala hadha rabbi sai ce wannan kenan shine abin bautata kamar da kuke riyantawa falan ma a fala. lokacin da shi ma wannan wata ya bace qala sai ce la illam yahdini rabbi idan Allah na bai shiryar da ni ba la akunanna ashe zan kasance min da alqawmi cikin mutane na wanda kasance batattu ne bai ce musu batattu ba yace in dai Allah bai bashi da ni ba zan kasance cikin mutane wanda kasance batattu na ashe kenan su annan masu bautar rana masu bautar wata ko taurari kenan batattu na yace to in dai ban samu shirya daga Allah ba to zan kasance kenan cikin batattu falan mara alkamara falan mara ashamsa lokacin da ya ga rana ba zigatan ta hito kala ta ce ha za rabi wannan shi ne abin bauta ta ha za a kabaru wannan shi an mahe girma min huma kenan Ha za a kabaru wannan kenan ya yi tauraro girma ya yi wata girma shai kenan don hakan ga sai a bauta mihi shi kadai a bar bautan ƙananan abin bauta waɗancan kankanan abin bauta ne don haka a bar bauta musu kada a bauta ma kada a bauta ma tauraro kada a bauta ma taurari kada a bauta ma wata ga abin da ya su girma kuma ya su haske don hakan ga tun da ya su girma ya su haske wannan shi ya kamata shi kasance ilahu don hakan ga kenan haza rabbi wannan kenan shine abin bauta ta kamar da kuka ce haza bar wannan ya girma falan ma afalat ita ma lokacin da tabbace kala ce ya kaumi ya ku mutane na inni bari'un ku sani ni hana barame ma tushrikuna daga abin da kuke bauta kuna tare shi da Allah wajen bauta don hakan ga bazan bauta ma tauraro ba bazan bauta ma wata ba ba zan bauta ma rana ba saboda dukkanin wa'annan suna bacewa lokacin da sun ka bace kenan aka bar ganin su idan wata bukata ta taso ban san wanda zan roƙa ba ba su nan ba su gani na ban san da su ba tunda ban san da su ba shi zan bauta musu kenan tunda abin da ka sani shi kake bauta ma to ya bace ya tafiya tai abin bauta ya tafiya tai kuma ina wani abin bauta kenan don haka ashe kenan wanda aka bauta ma wanda ya kasance makaɗaici na wanda bai karɓar tagayiri wanda kuma bai karɓar fakuwa Allah Allah wanda ya kasance halartacce na ba ga'ibi bane Allah wanda ya kasance riqibun na kina tsare da dukkanin bayansa kina tsare dukkanin bayansa qawlan wa fi'lan wani yatan sannan kuma Allah shi ka kiyayewa da ibada kowa kina karɓa ibada kowa kina auta ibada kowa kina karɓar roƙon kowa sannan kuma Allah hayyun na la yamutu sannan Allah kuma la tahuduhu suratun wala nawmun don haka ga ashe Allah subhanahu wata'ala shine ya kamata a kadaita da bauta don haka sai ce inni wajjahatu wajhi inni haqiqatan ni kan wajjahatu na huskantar da wajhi huskata haqiqatan lillazi fatara samawati wal arda lillazi fatara samawati ga wanda ya kasance shine halacci as-samawati sammai wal arda da kasai don haka na karkatar da huskata na jude huskata gaba daya zuwa ga wanda ya halacci sammai da kasai cikin sammai nan rana take nan wata yake nan tauraro yake ashe kenan waɗanga dukkanin su yace inni wajjahatu wajhi lillazi fatara samawati wal arda ga wanda ya kasance shine ya halicci samai da kasai ashe dukkanin waɗannan abin da a cikin samai dukkanin su Allah ya halicce su kenan tunda Allah ya halicci sama ashe kenan abin da ke cikin samai na rana da wata da tauraro dukkanin su Allah ya halicce su kenan yace wal arda na fuskantar da ta bisa ga haƙiƙa ne ga wanda talici ƙasa ashe kenan duk abin da ake bauta cikin ƙasa kuma na lata da uzza da manata da asalisata da dukkanin abin da aka bauta cikin cikin ƙasa kuma wannan kuma Allah ya halicce shi saboda mi Allah shi ya halicci ƙasa fadaraha Allah shi ya halicci ƙasa sannan kuma fadara ma fiha Allah shi ya halicci dukkanin abin da ke cikin ƙasa don haka ashe kenan don haka ce inni wajhatu wajhi ni kan na fuskantar da fuskata bisa ga haƙiƙani kenan na ba da bayana ga dukkanin abin da kuka bota ma ba zan fuskanci abin da kuka bota ba na fuskanci bota Allah na wala ko inni wajhatu wajhi lillazi fatara samawati wal ardh hanifa yace hanifa na kauce ma dukkanin abin da kuka bauta na rana da wata da taurari da abin da kuke bauta cikin ƙasa waɗanda kasance ko sassaƙa su daidai irin rana an sassaƙa su daidai irin wata an sassaƙa su daidai irin taurari to duk abin da ake bauta cikin sama ko cikin ƙasa wanda kuka bauta ma yace hanifan na kauce mishi don hakan ga wa ma ana minal mushrikina ban kasance cikin masu tara Allah da bauta ba don haka zan kaɗaitar da Allah da bauta ba zan bauta ma kowa ba in ba Allah ba suratul al'ami wa qad zakara Allah ta'ala ku da kana aiko ba lokaci ko alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam

falamma afalat qala illam yahdini rabbi la akuna min alqawmi ad-dallin wannan na subhanahu a kenan lokacin da ya ga wannan ai abin bauta sai ba daga can sai koma ga lazin rana sai ba daga can falamma kanta akwai sharrin layi na'am Allah ya rubutu takarda ko bayan Allah suna ba su

a wasu sun nemi wannan shawara din kuma muka zamna an mai haka nan wasu suka kawo shawarwari da maslahohi waɗanda suka ga bisa gare su ya kamata a tsaye da karatu a wannan wurin bisa ga haka aka tsaye da shi saboda sun kawo illoli da yawa waɗanda ya kasance yin shi masallaci idan illa ɗaya ta faru ana iya samun wata matsala to bisa ga haka na ana ganin masallaci wani bi ana iya samun rashin hurriya gare shi ta ko ruhe shi ko kuma kawo su ka'idodi wanda ya kasance idan aka kawo su ka'idodi dole na kuma abe su ko da kuma ka'idodin za a tuta mutane ka bisa ga haka na malumma suka ga ko kuma abokan shawara na ainihin majista wannan ta muzakara suka ce abinda da ya yi a tsaya wannan wurin amma farko mu'azami na abokan shawara ta muzakara su suka zo da cewa a koma masallacin bello da wannan karatun namun sayyid buhari to amma daga baya kuma wasu ɗalibai da kuma wasu abokan shawara sai aka zauna aka yi shawara suka ce lalle lalle dai abinda a takaitar da karatun nan a wannan wurin saboda kusan masallacin ne wani bi ana samun rashin cikakka koriya gare su to bisa ga haka nan an ka takaita aka ce to a tsaya na ayi yan an kai nan gashin ke na sati guda ne jam'in da za a samu ke da kana ya samu wani wuri ko kuma a hakuri a yi jam'i wannan wurin a tare da an san da akwai matsotsoniya an san da cewa akwai gogoriyo amma dai a yi hakuri bisa ga hakan ga Allah shi yarwanta muna. sai ka yi aure to malam idan za ka yi aure ko cikin wannan lokacin sai ta yi bara'a ko kuma ko ba ta zauna ta yi bara'a ba ba mu matsala yana son bayani a musulunci. to gaskiya wannan tambaya akwai jawabin ta halarci amma ba zan yi jawabi akan wannan tambaya ba saboda wasu dalulluka da wasu hujjoji don hakan ga mai tambayan nan in yana kusa shi zo daga sai shi in bashi jawabin tambaya ta yi. wannan ya ce da Allah yana hukunci yana tambaya hukuncin shaku wanda da mata ka tafiya wajen salon hane musu a shampo wanda mata ke tafiya wajen salon ana yi musu halal ne babu komai ana yi ba cikin tagayyuru halƙin lahi saboda an yadda da mata su gyara gashin kansu bisa ga gyaran gashin kai wannan ya zo matan sahabbai suna gyara gashin kansu don haka ga tunda matan sahabbai na gyaran gashin kai an yi da a gyara gashin kai abinda shari'a ba ta yarda ba shine shafa mai wanda ka canza launi duk abinda ke canza launi ya fata shi kan haramna ko kuma abinda ke canza halitta kamar ki da gyaran gira ko kuma wasan gyaran washirya ko kuma irin caga to wa'annan su aka hana amma dai irin abin da shahi a ah, gyara gashi a sa mai mai ko a sa mai irin karamful hancin kaɗe ko a samu wani abu ko irin kuduji a gyara gashi da shi wannan bai da komai ana yi a in an ka diba tafsiri na ƙurɗabi ya bayani cikakken bayani akan irin wannan matsalolin a bayan ya bayani har ya kawo cewa shi koilin wanga da aka yi haram tare da babu koilin zamanin su a ina iya tunawa wata rana an taɓa min irin wannan tambaya na shin menene hukuncin kwaidin ga shari'a musulunci shine shafa wani mai wani ka canza fata na ce wannan haram ne hasu annan malamai suka ce suna so in kawo musu hujja cikakkiya daga magabata na cewa kwailin haram ne ni kawo hujja ne ce to abinda a hujja ta anan ga na gani cikin tafsirin ƙurɗabi wannan makahulu ad-dimishqi ya kasance idan an hagaice shi ɗaurin aure idan mutum wanda ya kasance baki na ya nemi mace aure wadda kasance fara ce ba zai halarta ba bai zuwa bai halarta ɗan aime da bakin mutum da bakin mutum da faran mace sai ce ana son aita ga irin halƙin lahiya haka ba zai zo ba to in ya kasance bakin shi aure fara saboda su samu ɗaya farare

mace za a aure makka yadda ne ne hukuncin masu ɗaukar kiristoci zuwa coci da masu ɗauko su zuwa gidajen su kamar yadda ya kawo kawo da makamantar su kai. na farko dai mace wadda ya kasance tana da kyawu wanda ya kasance maza ke fitinuwa da dibinta ba komai tana iya sani ƙabi ta samu ta sani ƙabi ta rufe fuskarta saboda kada a fitinu da dibinta bayan ta sa hijabi mai rufe jikinta gaba ɗai sannan bayan wannan kuma ta sami ƙari ba komai ga wannan kuma in ta haka ta kyauta ta suwa sosai sosai saboda ta kare kanta daga a fitinu da dibinta amma kuma tare da haka nan hitan nan mun yi ta bayani ta kasance ta shari'a idan mace za ta hita ta cikin dare ba da rana ba hita cikin rana ko mace ko ko ta sami ƙari kowa bai ganin huskata ita na ganin huskar wasu idan ba a fitinu da ita ba ita za ta fitinu da wani don haka ga shi kenan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ce ma mata ne wato lokacin da Abdullahi ibn Umar Maktumin ya shigo cikin gida sai sun ka ce mai ai manzon Allah bai ganin mu tace to in bai ganin ku ko afa amu ya wani an shi ku makafi ne ku ai ku kuna gani ne tace eh tajiba anhu ce mishi don haka ashe kenan kaga in dai mace na ganin maza ko ta sami ƙabi a ko sauran aiki gare ta sauran aikin nan shine ta hita lokacin da hita ya kasance hita ta shari'a ta hita cikin dare hita cikin dare ita ce hita ta shari'a ba hita ta rana ba sai sai sa haurin maka ga namiji ko mace sa haurin maka ga namiji haram na in dai ba hauru ne a darshin lahiya ba in sha darshin lahiya ta hauru suna gingadi to babu komai ya samu ya zo a mai haure na azurfa in aka mai haure na azurfa sai a sa ainihin kuma watan igiya ko waya ta azurfa a yi musu danni a yi musu abin ga me aka ce musu tonka tanka duk ai tanka irin wanda aka danni alaqona alaqona alaqona alaqona sai a daure alaqona alaqona sai a daure shikenan sai hakurin hutsa su barawa wannan ya halatta amma kuma in za a yi a yi da ainihin azurfa ba da zinari ba amma namiji wanda ya kasance lahiya lau yake hakura ne suna lahiya lau haram na shi kawa da zobe shi kawa da ainihin a haure na azurfa ko na zinari amma su mata babu komi mace duk gaba ɗaya haurinta tana iya samun su zinari gaba ɗaya ko kuma ta sanya ma haurinta gaba ɗaya azurfa ta mai maishe su azurfa babu komi ya halatta ga mace ta yi kawa da zinariya ko da azurfa duk inda ko za ta yi inda ga jikinta ne ko ta kalme ta ka iya sawa na zinariya ta samu ta sa na azurfa sai bayani akan masu ɗaukar kiristoci zuwa coci ko kuma watan su haram na watan ɗaukar kirista a kai shi coci ko a mai sai shehu abdullahi shina cewa walam ya juzulin musulmin yi wajiru بنفسه للمرء بنفس ولم ولم يجد لمسلم يواجر بنفسه للمرء وهو كافر ولا ولا لان يعمل له مجانا ولو قليلا ولفتح بانا ولن يجد لمسلم باش حلتا ga kowani musulmi yuwajir bi nafsihi shi jangantar da kai ne li'imri'in ah, ga wani mutum wa huwa kafirun alhali kafirina wala li an yi amalahu majalanci ko ko shi mai aiki haka kawai ba shi ba shi komin ba shi to shi na kuma wannan mai askari cikin tahi na ishadu ya ce wala ya juzu li muslimin an yi jira nafsahu au dabatahu au abdahu au darahu fi amali ma'asiyatin wala ya juzu li muslimin ba shi halatta ga kowane musulmi an yi jira nafsahu fi amali ma'asiyatin au abdahu ko hijangantar da bawa ne fi amali ma'asiyatin bata ku ko mashin dinai ko mota tai fi amali ma'asiyatin da rahu ko shi ba da gida ne haya fi amali ma'asiyatin ga aikin sabo to kafirci ba aikin sabo bane eh tahiyar nan da zawa ba aikin sabo bane akwai aikin sabon da kai kamar eh, sajada ga gumki ishiraki ga Allah babu abin da kai kamata yi to wannan na yi bincike na yi bincike iyakar bincike na ban ga inda sahabbai sun ka ɗauki kafiri sun kai jinga da shi sun kai mai da ku ba an san sahabbai dai ku suka yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai ba su suka ba sannan sahabbai suna ɗaukar dawakai ko suna ɗaukar zakumma mm, suna jingar mutane su kai su wurare daban-daban wuri mai nisa su kai su mai su kai su mai amma dai musulmi suka ɗauka ni dai bakin bincike na ban ga inda musulmi mm, sahabi ko tabi ya jingantar da kai ne ga kafiri ba don hakan ga masu yi su bari wa man yattaqi Allah ya ja'al lahu maharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal Allah wa huwa hasbuhu alhamdulillah eh eh, eh. sai akwai wani wanda ya eh. da wannan mai ba ba su ko arwalla ba a yi to eh? shin gashin ka lalace ko ko dai wannan walƙiya ka lalace lalacewa to shi dai duk abin da ka sa a ki ƙi a wajen arwalla a ƙi shafakai ko wajen wanka a ki wankan janaba harwalli don hakan ga duk mace da kasance ta zo wajen arwalla ba ta shahi kanta ba ba ta da sallah haka nan mace ta zo wajen wankan da ba ta wanke kanta ba ta da sallah don hakan ga ainihin shi shampo din da ta yi shari'a ta da ta yi shi amma dai in lokacin arwalla yayi a shafa mai ruwa in lokacin wankan da ba ya a wanke kai eh eh ina zuwa inda wai direba ne yana amfani da mota wata aka sa mu amma da shi ko kula eh to ya ta ta sai ne ke sai da sai shi wai wani gari makira eh yace to wannan da nan da shi ko ga mota na me kenan kuma zama da mota na me cewa ana biya yana tambaya yana tambaya ta nan mota ta kasance ke amfani da giya wanda ya kasance idan ta tsaya sai akwai inda sai an sa mata giya wai shi na cewa in ya sai giya ya sa mata shin laihin nan gare shi yake ko ko ga direba yake ko ko ga mai mota yake to ba laihi gare shi babu laihi ga mai mota sayan giya a saman mota bai da komi sayan giya a saman mota bai da komi musulmi an ka haranta ma shan giya ba dabba ba ko kaza ta sha giya ba ta yi haram ba صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم